أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد 'yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbatar ga Allah subhanahu wa wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da maganin hasada wata matakan da mutum zai bi domin ganin cewa ya magance wannan mummunan sifa wannan mummunan cuta ta hasada ta zuciya inda muka ce malaman akhlaq sun yi bayani dangane da matakan da ya kamata mutum ya hau mataki na farko shine mataki na ilimi ta yadda ya kamata ya zamanto ya san hakikanin wannan mummunan sifa din ya san alamomin wannan mummunan sifa din ya san ababen da suke ingiza mutum ya ji ya aikata wannan sifa din sannan kuma ya san aƙiban wannan sifa din wata mummunan aƙiban da take ɗauke da shi inda muka ce hasada tana daga cikin miyagun sifofi tana daga cikin miyagun cututtuka wanda za su iya hallakar da duniyar mutum da lahiransa gaba ɗaya sannan mataki na biyu wanda insha Allah shine zamu bayani yanzu kai tsaye dangane da abin da ya shahi aiki kenan mutum ya yi domin ganin cewa ya kawar da wannan mummunan sifa ɗin yana cewa wa amma minan nahiya al'amaliya amma dangane da abin da ya shahi nahiya na aiki Fata fata'alam anna tikrar al'amal al-mu'ayyan yu'addi tadrijiyan ila sairuratihi adatan fi nafs duk lokacin da mutum yake maimaita aiki ɗaya bayan ɗaya miraran wannan zai sa ya zamanto wannan aiki ya kasance mai sannu-sannu ya kasance al'ada a cikin zuciyar mutum duk aikin da kake yi sannu-sannu zai kai ka ya zamanto wannan aikin ya zai maka al'ada ta yadda in baka yi shi ma baka jin daɗi wal istimrar al'ada ha ila malaka hakanan kuma sannu-sannu idan ka ci gaba da wannan aiki din wannan al'adan da ka samu sakamakon takrar wannan zai ingiza kai zamanto wannan sifa ta kasance maka mai ko wannan aiki ya kasance maka mai ya kasance maka malaka watan sifa kenan wanda ya nina ya tabbata a cikin zuciyarka wa sifatun batiniya hakanan kuma ta kasance sifa kenan na batininka wanda a koda yaushe kana ta tare da ita to falau anna anna al-hasuda wa badalan min sa'yihi ila tasqit i'tibari wa shakhsiyati al-ghayr taharraka ala mustawa taqwiyati shakhsiyatihi huwa wa badalan min at-tahadduth bil ghiba wa dhamm at-taraf al-akhar يسعى إلى ijabiyya wa madhihi ومدحه أمام الآخرين كنا أمددن ya kasance ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka yi iskatin a matsayin ka kai mai hasada maimakon ya kasance ka ɓata lokacinka ka wahala kanka wurin ganin cewa ka ka da darajan wani ko kuma ka zubar da mutuncin wani da ka canza da wannan aiki ɗin ya zamanto a madadin ka yi giban shi misali ka ambace kyawun ɗabi'unsa a madadin ka rusa shaksiyan shi ka rika yabon shi ka rika ɗaga shi wa badala min as-sa'i fi takhribi hayati at-taraf al-akhar al-maddiyya yas'a ila Bazlil mauna maimakon ka yi sa'ayi ganin cewa ka ɓata rayuwar wani a'a yi sa'ayi domin ganin cewa ka taimake shi wa yazkuruhu bil khair ma amkanahu zalika da kuma kai kokarin ganin cewa ka ambaci mutum da alkhairi idan haka ɗin ya kasance kenan ya ka kasance kana da iko akan haka aw ya taharrak min al mahabba wal mawadda tijaha zalika shakhs ko kuma duk abin da zai duk lokacin da zai wani mu'amala ko wani hulɗa da wanda yake hasada yayi kokari yayi kokarin ganin cewa yayi taharruki daga mawqi'in na so ga shi wannan mutum wa yuridu lahu al-khair was sa'ada ya so masa alkhairi da tsira a koda da sa'ada wa yad'u lahu bil muwaffaqiyya wa yusil akharin bi zalika aidan ya rika roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan mutum tawfiki ya datar da shi a cikin ayyukan shi sannan ya rika ma wasu wasici da haka fa فمن المعلوم أن تكرار مثل هذه izalata والسلوكيات بإمكانه hasad min الحسد من واقع النفس والروح kenan irin wannan aikin ne ake son ya zamanto mutum ya rika maimaitawa idan ya kasance a wancan janibin janibi ne na ilimi wanda yana bukatar mutum ya rika murur ya rika tikrarkin ya rika karantawa ya rika daga sautin shi ta hanyar karanta miyagun nata'ij da kuma asar wanda hasada take dauke da shi wannan ilmanci zai iya sa mutum ya zamanto ya nisanci hasada saboda ko mutum yana karanta miyagun asar na hasada musamman riwayoyi na ma'asumai alaihi salam kamar da muka gani to hakanan kuma a bangare guda janibin aiki shi ma maimakon ka yi aiki dama mun ce aiki iri biyu ne wanda mai hasada zai yi domin ganin cewa ya kawar da ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wanda yake hasada zai yi aiki misali ta hanyar baki ko ya giba ko ya yi ko ya yi munafinci ko abin da ya kama da haka nan daga cikin ayyukan da ake yi ta hanyar baki domin ya ga cewa ya rusa shaksiya wanda yake hasada ko kuma ya kawar da wannan ni'ima da Allah ta'ala ya masa hakanan kuma janibin na biyu wanda yake shine janibin aiki shi wanda yake hasada zai ƙorin ganin cewa in ya yi magana din maganan bai yi amfani ba zai sa aiki ya cewa ya kawar da wannan ni'ima ɗin da yake hasadanta ga shi wanda yake hasada to maimakon ya zamanta wannan ayyuka guda biyu sama'in ya kasance na halshe ne ko kuma na aiki ya yi ƙoƙarin ya wazzafa ya canza kamar da gani cikin hadisin imam ali a madadin waɗannan miyagun ayyuka ɗin ya zo da kyawun ayyuka maimakon ya yi giban shi ya ambace shi da alkhairi maimakon ya masa karya ya rika gaya gaskiya a kansa maimakon ya rika gaya manganu domin ɓata shi a ya rika yaba shi ya rika daga shaksiyan shi maimakon ya yi sa'ayi domin kawar da ni'ibar da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ya yi sa'ayi ganin cewa ya taimaka masa kuma ya rika kiran mutane ga su taimaka masa kuma su ambace shi da alkhairi wannan kenan ya canza mummuna kenan da kyaukyawa idan wani al'amarin ya ci gaba yau da kullum sannu sannu zaga cewa mutum yana canzawa zai kasance ya komo yana dauke da son alkhairi ma mutane sannu sannu zaga cewa wannan asar wannan alamomi na hasada sannu sannu suna nisanta daga zuciyar shi da kenan sai zamanto ya kasance daga cikin wanda suke son alkhairi ma kowa sai zamanto mutum yana rayuwa a cikin jawi na haske hakanan kuma yana cikin yana rayuwa a cikin jawi na ma'anawiya na insaniya sakamakon wannan aikin da ya yi da kuma tabbata da ya a kan shi da kuma istimrari da ya a cikinsa sannu sannu sai kasance masa al'ada sannu sannu sai kasance masa malaka sannu sannu sai kasance sifa tabbatatta a cikin zuciyar shi na son alkhairi da kuma son alkhairi ma kowa sai zamanto mutum ya rabu da wannan mummunan annoba wannan mummunan cuta wannan mummunan virus na hasada hakanan za mu iya ganin kenan malaman akhlaq al misali ulama ul akhlaq yusuna shaks al jaban bi an yataharrak li izalati hazir razila al akhlaqiyya min nafsihi min mawqi'i at tawajud fi meydan al khatar li yaqtasi bi zalika halata shaja'ah ويحمل نفسه هذه الصفة الإيجابية حتى ترتفع من نفسه حالة الخوف والجبن وتكون الشجاعة بصفة بصفة عادة وحالة في نفسه وبالتالي تكون ملكة suke cewa malaman akhlaq sun kasance suna wasiya ga mutum an jarabe shi da mummunan sifa ta tsoro mutum ne matsoraci bai iya ma kansa difa'i ba nan tana ma wani difa'i malaman akhlaq suna cewa nan domin ya zamanto ya rabu da wannan mummunan sifa din to ko da yaushe yana buƙatar yi iktihamin khaturra ya je inda adda kuwa hatsari domin ya zamanto ya samu shaja'a ya samu jarumta ya nisantar da wannan mummunan sifa din take tare da shi in ba haka nan zai zauna hal abada kenan ko da yaushe mutum za ka yi ƙoƙarin aiki ne da aka san mummunan sifa ko kuma abin da yake kishiyantanta in kai kana hasada ne ba ka suma mutane alkhairi to kai ƙoƙari ka rabu da ita ka suma mutane alkhairi in kai matsoraci ne to kai ƙoƙari ka kasance jarumi wannan kenan janibin aiki kenan فكذلك الحصود يجب عليه الاستفادة لعلاج هذه الحالة من ضدها hakanan shi ma mai hasada zai yi ƙoƙarin ya istifada da ta hanyar kawar da wannan mummunan sifa ɗin ta hanyar istifada da abin da yake kishiyantanta saboda haka fa kullu halatin mu'ayyana tu'alaju bi diddaha duk wata hala ayyananna ana maganinta ne da abin da yake kishiyantanta daga cikin miyagun ɗabi'u وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله إذا حسبت فلا تبغي an ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin tuhaful uqul shahi na hamsin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan kai hasada to kada kai zalunci sada mun ce ba makawa kowane mutum yana dauke da wannan sifa din sai dai bambancin mutane wani yana imalinta wani bai imalinta wanda ya imalinta ya afka cikin zunubi wanda bai imalinta ba bai afka ba kenan wannan bayyana mana wannan bangare na harko kenan kan cewa idan kai hasada kada kai zalunci kenan ka kai imalin hasadanka kada in giza ka kashe ka kawar da ni'imar da Allah ta'ala ya ma wani ta hanyar magana ko kuma ta hanyar aiki wannan kenan ya nuna mana kenan me kenan hasada yakan ingiza mutum ya yi zalunci kenan abin da yake kishiyantanta shine kada yi zalunci kai adalci wa fi hadisin akhar an amir al-mu'minin alaihi salam annahu qal innal mu'mina la yasta'mil hasadahu yake cewa lalle shi mumini imam ali alaihi salam yake cewa lalle shi mumini bai isti'malin hasadan shi koda yana da shi a zuciya dangane da wani yana da saitara a kan shi ba zai bar shi bai zamanto ya yi gurin gushewar ni'iman wani ta hanyar magana ko kuma ta hanyar aiki kenan wannan yana nuna mana mai kenan mutum ya zamanto ya kishiyance sifar da yake ɗauke da ita domin ya ga cewa ya yi maganinta ومن جملة الأمور المؤثرة كثيرا في علاج الحسد هو أن يرضى العبد برضا الله تعالى yana daga cikin abubuwan da suke da matukan tasiri sosan gaske kamar da malaman akhlaq suke bayani wurin kokarin ganin cewa mutum ya yi maganin mummunan sifa ta hasada shine kasance mutum ya yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya bashi inda ya ka yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya baka ka yarda da yarda Allah subhanahu wataala abin da Allah ta'ala ya yarda da shi ma wani ka yarda da haka nan baka yi ma Allah ta'ala ya gardama ba to wannan tasiri sosan gaske wa yusallim li mashi'atihi ka miƙa wuya ga mashi'an Allah subhanahu wata'ala wa yaqna min hayatihi bima an'ama Allahu alaihi kuma kai kokarin ganin cewa iya gwargwado ka kana'antu ka isu da abin da Allah ta'ala ya baka kai kada ka miƙa idanuwan kai zuwa ga abin da Allah ta'ala ya azurta wasu saboda ya zo a cikin hadisi daga amirul mu'minin alaihi salam yana cewa man radiya bi halihi lam ya'tawiruhu al-hasad duk mutum da ya yarda da halin da yake ciki duk mutum da ya yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya raba ya bashi duk wanda ya yarda da abin da Allah ta'ala ya so masa a rayuwarsa to bayan da za a ce hasada ya mamaye shi kenan ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanta mutum ya nisanci hasada ya yarda da abin da Allah ta'ala ya yarda da shi ya miƙa wuya ga mashi'a na Allah subhanahu wataala ya yi kana'a da abin da Allah ta'ala ya azurta shi da shi wannan zai ba shi kariya daga hasada wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayan bayansa managarta wanda suke nisantan hasada kuma suke kokarin ganin cewa a maimakon hasada sun so alkhairi sun so ma kowa alkhairi sannan sun yi sa'ayi domin tabbatar da alkhairi a cikin wannan rayuwar nasu kuma ya zamanto wannan ya sababa musu tsira na duniya da na lahira da fata mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin